gama yanzu ka je gida ba takka ta ce in baka yi mata haka da keke ba yau komin dare warewa za ta gidansu za ta a taban baba aluna da kyau da kyau Allah ya hore mu Babu aluna keke baba aluna ya fi jin tsoron gado da keken nan nashi babu aluna yana hutawa amma da wayo baba aluna yana hutawa amma da wayo inda wannan eh. ai ba shi da wuya eh. in ka gani oh. gobe in ka je gida ka samu keke ka gwada wannan keken na Babu aluna shekarar shi hamsin da tara ɗaya ga watan goma alif ɗari tara da sittin marigayi sardauna da sarauniyar ingila su suka ba babu alula saman keken nan kaɗan babu alula zai taɓa ya raba gaddama ya wuce kaɗan zai taɓa ya raba gaddama ya wuce ta ku sa ido ga babu alula nan ya makale kan zangalin keken gashi nan yana zagayawa ikon Allah sai kallo ya tsugunna a sa ido ai kallo gashi nan da ya mai zai yi mai zai yi jama'a ta ban babu alula idan babu alula ya je gari an yi ruwa babu gado babu tabarma in da keke babu alula ya ji da gadon shi ji kaga irin gadon da babu alula ya taba babu alula kaga gadon lido, gado mai sufurin kenan babu mai han wannan gadon lido sai babu alula a sa ido ai kallo wane ne ya ce babu alula bai iya hawan keken nan ko wannan babu alula ya yi ya isa ko wannan babu alula kadai yayi ya isa duk inda haga babu alula bakan miyan maganin babu alula kwayoyi ne bakake na basar na wanke ciki da mala kwaya hudu ne bakake duk wanda ya san babu alula da su ya san babu alula da su ya san babu alula a bashi na basar kwayi ne kwaya hudu babu alula bai ma rantsuwa dan ka siya bai maka batsa dan ka bashi kuɗi bai sha ma kan shi bala'i